da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin itkanul qur'an da ke unguwar kwana jaba a cikin garin kano a wannan yammaci na bakwai ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 22 <clears throat> ga watan tara shekara ta 2023 miladiya muna nan a cikin littafin mu mai albarka na ashama'ilul muhammadiyya littafin da abu isa tirmidhi ya wallafa allah ya ji kansa da rahma a har yanzu muna nan a babu mu na arba'in babun da yake magana akan ibadatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ko yake gudanar da ibadarsa abin da yake almuhim anan shine ka koyi yadda yake yi in za ka yi sallar dare na san muna wajen daidai sallar dare qiyamul layli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da a qiyamul layli wanda kuma a mun karanta hadisi na 259 hadisin da ƙarshen sai ce ya aishatu inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi yace aini aisha ba irin sauran mutane nake ba ni zuciyata ba ta bacci idanuna ne suke bacci shi sa da abin da za ka yi zai iya ji zai iya gane mai kai to wannan shine karshen hadisin da ma karanta yau za mu karanta hadisi na 60 na 260 قال na Yunus. بن na حدثنا معن na Malikun. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على على شقه الأيمن wannan hadisin na 260 ya zo cikin muslim sannan ya zo cikin sunan abi dawud ya zo sunan tirmidhi ya zo cikin sunanin nasa'i da kuma musnan na imamu ahmad daga abu huraira allah ya kara masa yadda bayan malam ya koro isnadi zuwa ga aisha sorry daga aisha allah ya kara mata yadda bayan malam ya koro isnadi zuwa ga aisha sai ya ce sai ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layli 11 raka'a ya kasance yana yin sallah a dare ma'ana sallar dare a cikin dare yana raka a goma sha ɗaya a baya an gama kai ka tambayi kyansu da tsayinsu masu kyau ne masu tsayi saboda normally bai kamata a samu mumini baya yin sallar dare ba ba daidai ba ne a ce ba ka tashi cikin dare kai sallah kai addu'a ka roƙi Allah har wanda daga cikin malamai na cewa bawa ba zai ji kunya ba idan kashin dare na uku ya zo Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi bayani yana cewa zai nemi gafara in gafarta masa wa zai nemi tuba in tuba masa wa zai nemi wata bukata in biya masa a daidai lokacin da Allah yake wannan shelar kai kuma kana bacci amma ina tabbatar ma da za a ce karfe uku a lokacin zai zo ya rabon kuɗi a ungo ku ba wanda zai bacci ko Aminu Dogo ko Mariya dan tata da suke bayani suke da suke zuwa suke taimakon al'umma a ce za a zo masallacin ku karfe biyu zuwa uku zuwa asuba a nan za a yi rabon ba wanda zai fashi amma ga wanda ya fi su wadata yana shela ka zo ya ma amma ba ka zuwa muna gane ha yutiru min habi wahida sai ya wuturi da guda daya kaga in yi raka a goma sai ya wuturi guda daya fa idza faraga min hattaja ala shikkihi al-ayman in manzala salama ya gama wuturin sai dan kishin gida a barin sa na dama kafin a zo a yi kiran sallah ya yi rakatul fajri ya je masallaci kuma a yi sallah muna gane ha haddathana hannadun حدثنا أبو الأحوس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود an عائشة رضي الله عنها قالت ما لن يكورو إسنادي زواج عائشة الله كارا متى yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli tis'a raka'at wani lokacin manzo sallama a cikin dare raka'a tara yake la'alla in yi wannan guda biyun kanana in kada da wannan taran ya zama sha daya la'alla wasu malaman suka ce a'a nau'antawa ne wata ran sha uku wata sha ɗaya wata ran tara nau'antawa ne muna gane ha wani hadisi na cikin sunanun tirmidhi da sunanun nasa'i da ibnu maja قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن هزيفة بن اليمان عن هزيفة بن اليم... عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل باي مالن يقرو إسنادي زواغا Huzaifa ibn al-Yaman cewa Huzaifa ibn al-Yaman yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare sai yace falamma dakhala fi salati qal yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sallah ta daren sai yace Allahu akbar wannan ita ake karantawa cikin dare a matsayin du'aul istiftah Allahu akbar dhul malakuti mana Allah girma ya tabbata ga Allah wanda yake ma'abuci mulki ma'abuci karfi ma'abuci jin girma a ma'abuci jin isa da ma'abuci jin girma shine Allah muna gane ha qala thumma qara al-baqara sannan ya karanta suratul baqara thumma raka'a fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami azala sai salama da ya tashi sai ya karanta suratul baqara wanda suratul baqara sumuni ɗaya zaka cire a cikin izu biyar suratul baqara sumuni ɗaya za ka cire izu biyar izu biyar ci izin alif lamim in warshi kake wa idalaku ko kuma a fatat ma'una sai sai kulu sai wasu kuru sai tilka to sumuni ɗaya za ka cire kawai ya zama izu biyar manzo Allah yi su a tsaye muna gane abu zai kai rubi ba saboda ayi wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda daga nan rubu'in ya fara haka ne akan makalla <laughs> daga nan rubu'in ya fara kaga kuma rubu'in yana cikin suratul bakara ne ko yana cikin suratul bakara da haka karshen daga farkon suratu ali imran ne zuwa zugina linnasi hubbu shahawat haka ne ko <laughs> to dan haka da ya karanta bakar a wannan sallar bakar fa bayan ya gama yin ta tsaye sun maraka a fakana ruku'uhu nahwan min qiyami manzala na gama bakar kawai sai ruku'u ruku'un da ya tasbihin da ya kai tsayin da wata kai tsayin karatun da ya yi idan kana karanta izu ɗaya a minti biyar misali misali to annabi sallallahu alaihi wasallama izu ashirin da biyar ya tsaye kuma ba lalle bane in dai karatu mai kyau ne kila za ka yi minti goma wani ma zai yi minti sha biyar kaga akalla ya yi awa ɗaya ko sama da awa ɗaya muna gane ha a tsaye ko awa biyu ma kuma da ko ma haka yi shi ma'ana yadda ya bakar gwargwadon lokacin da ya ɗauka in ma rubin awa ne in ma awa ɗaya ne a tsayin yana karatun bakara ko sama da haka to kuma da ma sai da ya ma daɗewar ta kai wannan tsayuwar muna gane ha kuma abin da yake faɗa a ciki wa kana kulu subhana rabbi azim subhana rabbi azim wannan tasbihin shi yake maimaitawa amma da yawa daga cikin ahlus sunna sun fi so su dauko na can ciki subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ka san da yana so ya dauko abin da ba da shi aka saba ba amma ga wanda manzala sallallahu ya dinga yi a lokaci wancan ma na annabi ne thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'i sannan bayan ya gama wannan tasbihin gwargwadon tsayuwarsa kuma sai ya ya miƙe nan ma kuma ya tsaya gwargwadon yadda ya ruku wa kana yaqulu abin da yake faɗa shine subha li rabbi alhamdu li rabbi alhamd dukkan yabo da godiya ya tabbata ga ubangijina dukkan yabo da godiya tabbata ga ubangijina shi yake ta maimaitawa ثم سجد فكان kana نحو من min وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي subhana sujjadan ma sai ta kai tsayin karatun ko tsayin ruku'un ko tsayin dagowar amma abin da yake ta faɗa shine subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sa sannan sai ya dago kansa daga sujuda din kana ma baina sajdataini nahwan min min sujudi shi ma zaman da ke tsakanin sujuda biyu gwargwadon kwatankwacin sujudar da yayi wa kana yaqulu ya kasance yana cewa rabbi li rabbi gifirli ya ubangiji kamun gafara ya ubangiji kamun gafara hatta qara al-baqara wa ali imrana wan nisa'i wal ma'ida aw al-an'am a wannan sallar tahajjudin da manzo sallama yayi yayi baqara yayi ali imran yayi suratul nisa yayi ma'ida sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a ba ma'ida ya ba suratul an'am yayi shuba ne ya shakka muna gane shuba ne ya shakka man ka ɗauki abin a ta taho bakara ali imran annisa sai alma'ida kala abu isa abu isa sai ce wa abu hamzata ismuhu talhatu ibn zaid wa abu hamzata duba'i ismuhu nasru ibn imran wannan hadisi malamai sun yi ƙoƙari wanda daga cikin malamai su a fashi amma sai dai ya samu isnadi mausuli dan abinda suke cewa akwai rajulun mufham mana wato a cikin isnadin akwai wanda ba a san kowaye ba mufhami ne ba za a gane shi ba a sanya za a gane shi ba amma sai waɗansu malamai suka ce an samu hadisi aka samu isnadi wani isnadi mausuli muna ganewa wani isnadi mausuli da ya bayyana wane ne wannan mutum da aka isnadi ne sahihin isnadi ne kamar yadda malaman hadisi su suka yi bayani tun da hadisin ya zo cikin sunan tirmidhi haka albadu ya kawo shi a cikin shirhu sunna haka ya zo cikin sunan nasa'i ya zo cikin sunan ibnu maja kuma ya zo cikin musnad na imamu ahmad hadisi ne ingantacce ya siffanta mana abubuwa da yawa da zamu dauka a cikin darasi na farko cikin dare du'a'ul istiftahi ma'anan gurin ita ce mai Allahu akbar dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama wannan ita ce du'a'ul istiftahi Allahu akbar dhul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azama sannan ya koya mana tasbihai kala kala ga na ruku'u nan subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim ya koya mana abin da za mu faɗa mun dago daga ruku'u li rabbi hamd li rabbi alhamd ya koya mana abin da za mu faɗa a sujuda subhana rabbi alala subhana rabbi alala kamar yadda ya koya mana abin da za mu faɗa tsakanin sujuda guda biyu shine rabbi gifirli rabbi gifirli na batun mun gane قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم على عبدي an abil mutawakkil an aisha ta razu yallahu an haƙala kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min alƙur'ani laila malai koro isnadi zuwa ga aisha matarsa allah ya ƙara mata yadda yake cewa ta cewa manzala sassalama wata rana da daddare ya yi salla ta tsayin dare sallar dare amma aya ɗaya ke mai mai shi ne in tu'adzibuhun fa'in na kuma ibadu wannan ayar wa tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita wannan ayar ta maimaitawa ita yake ta maimaitawa hatta mutane da tahajjudi suke ba kansu wahala kai ba aran ma bane amma dora ma limanci ita maimaita kul huwallahu kai ta maimaita kul huwallahu kai ta maimaitawa ya halatta sai kai ruku'u abinda ake so Allah ya karba ba wai tilawar Allah zai duba ba tilawar in ta hadu da ikhlasi madalla amma tilawa ba ikhlasi ba ta da amfani da haka idan an samu wani aran ma da ya haddace izu goma to idan izu uku uku ke yi to ya dinga juya wannan izu goman nasa izu goma yadda daga suratul ahqaf ya haddace muna gane ha kaga na farko sai daga hamim daga nan sai laqad radiyallahu daga nan sai qala fama cikin suratul dariyat wannan ya gama daga nan kuma sai me sai ar-rahman sai katsami sai suratul juma'a izin suratul juma'a kaga nan mai na yayi uku washe gari kuma sai tabara muna gane ya sai ya sai amma suratul nabai kaga ya gama sauran izu guda daya na karshe to in yayi shi kuma a kwana na hudu sai hada da wasu guda biyu aka je tayi idan yana da ikhlasi Allah ya yarda da niyyarsa aka samu wani aran ma da da aka fara azumi bai faɗi ba amma yana kafafa yana jin cewa shi mai tilawa ne ai ya isa da sai tashi ba shi da lada saboda bai ba ikhlasi irin su ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura ibnu ibnu kathir kamar yadda yake a cikin tafsirinsa da kuma ah, ibnu al a cikin littafin madarijus salikin irin waɗannan abubuwan da wannan abin da zai samu wannan mutanen shine mutumin da yake yin aiki ba da ikhlasi ba ko ba akan sunna ba ranar lahira za a sheke aikinsa don aikinsa bai da amfani dole sai an samu ikhlasi kuma dole sai an samu mai sunna sai an samu sunna a ji misali za ka yi sallah ga shiriyar manzan Allah na sallallahu alaihi wasallam a sallah duk mun karanta hadisan muna gane in za ka yi salati akwai shiriyar manzan Allah akan salati in za ka yi zikiri akwai shiriyar manzan Allah akan zikiri sai ka ɗauko na annabi salama kuma ka yi dan Allah shikenan ka gama din daga Allah ya magana aiki na gari to irin wannan aikin yake nufi Allah ya samu dace قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا Shu'uba. عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya masa yadda ya ce sallaitu lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace a wani dare na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi cikin dare falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su yace wallahi manzon Allah bai gushe ba yana tsaye yana karatu yana tsaye yana karatu kai saboda tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahadda ne niyyar ne wani abu mara kyau kila lahu wa ma hamamta bi suka ce da shi me kai ne yayi muna gane kala sai ce hamamtu an aqudu wa ada annabi sallallahu alaihi wasallam saboda na gaji niyya ta kawai in zauna in kyala manzala alaihi wasallam ya ci gaba da sallarsa saboda shi zai jure ba iri na bane amma ni da bazan jure ba kawai zamana ne ne yayi amma kuma sai hakan bata faru ba don nan malamai suka ce ashe saba manzal salama kowane iri ne to mummunan al'amari ka saba wa annabi salama mummunan al'amari muna gane kar ka yadda ka zama daga cikin masu saba masa shi sa Allah ce falyahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba al'amarin manzal salama a su fitina na iya samun su a rayuwar duniya wanda imamu amali ce fitina anan shine shirka ka yarda ka ba addinin ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya yarda ya bar addininsa kuna gane ha yanzu wancan mutumin da aka sashi a prison na filin mushe ba gane karshe sai da ya bar addini ba saboda yawan saba annabi sallallahu alaihi yana sa mutum ya bar addini yanzu akwai wani yaro a Bauchi saboda saba manzala sallama sai da ya ridda ridda yayi duk mutumin da ya ce ga wani abu da ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ba wanda ya taba zuwa da shiriyar da ta kai ta annabi sallallahu ga hadisin Jabir nan a cikin muslim a cikin muslim da yace fa inna khay fa inna khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wata shiriya in ka dauko to shiriyar manzan Allah ya tafi alkhairi ta fi ta Abubakar ta fi ta Umar ta fi ta Uthman ta fi ta Ali ta fi duk ta sahabbai ta fi duk ta annabawa amma kirkiri ya ce wai salatul fati fi alkur'an ta salatu salatul ibrahimiyya wai hadda wani tawili wai cewa salatul Fati ta fi salatul ibrahimiyya cikar cikar wato ma'ana kaga don da wannan ai mahaukaci ne ka karanta wanne ne fi cikar ma'ana shi salatul ibrahimiyya akwai yaban Allah a ciki salatul fati ba yaban Allah a ciki اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح كوبا كوني الفاتح الفاتح لما أغلق منين يا ماكي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أسيدي ما نائيا to gaba ɗayan kalle ta an ce ya ubangiji kai salati gawa shugaban mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lima ugule ma'ana wanda yake mai bude abin da aka rufe wal khatimi lima sabaq wanda yake cika makon abin da ya gabata nasiril haqqi bil haqqi mataimakin gaskiya da gaskiya sai menene a gaba Walhadi hadi ila siratikal mustaqim mai shiryawa zuwa ga tafarkinka mai kakke na daidai wa ala alihi kai salati ga iyalansa hakka qadrihi wa miqdarihi al-azim gwargwadon kimar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wannan kimar tasa mai girma gaba ɗaya nan annabi sallallahu alaihi aka ambata aka aka yabo a ciki yanzu bari ma tambaya ta hankali sai aka samu wani ya ya yabi Allah a ah, sorry ya yabi annabi shi kadai amma wani da ya ce sai ya yabi annabi kuma ya yabi Allah wannan ne fi cika kama wanda ya ambaci wanda ya ambaci wanda ya ziga ya salati ga annabi kuma ya ziga Allah tun da ƙarshe an ce innaka hamidun majid ya ubangiji kai mai abun godewa ne ko mai girma ne amma a ciki ba a yi ba Allah ba a salatul fati sannan kuma sannan abin da zaka duba shine wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yana na cin hadisin musnad na Imam Ahmad kwarai sha suka tari jabir da yake rubuta maganar annabi salama suka ce kan wannan mutumin naka kana rubuta maganganunsa wasu yana yin su a cikin fushi wasu kuma ba a cikin fushi ba da haka da ya tashi zo ga annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi yake je ce masa uktub ma yakhruju min fi fa innahu la yakhruju min fi illa alhaq yace ka rubuta duk abin da ka ji shi daga bakina dan ba abin da ke fita daga bakina sai gaskiya muna gane to amma sai ga mutum ya zo to ya za a yi kwatanta abin da yake na manzala salama ne da kuma na wani dan adam ko kuka ce takalmin annabi ya fi kowa kuka ce murhun gidan annabi ya fi kowa amma yanzu ku yadda salatin annabi ya fi na kowa ba ba ku yadda ba murhun annabi ya fi dan adam wanda ba wani murhu da ya fi dan adam babu ta yadda za a gane wannan magana duka ƙarya suke yi shine annabi sallama da murhun gidansa da kai din nasa ne akwai ya da ko yanzu Allah baka zalunci annabi sallama baka ce ya fi son murhu akan dan adam dan adam din da Allah ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal a cikin kayan annabi sallama zai fi son dan adam akan murhu zai fi dan akan takalmi tunda ko a wajen Allah ba za ka haɗa ɗan adam da takalmi ba to da ka san da suke wa annabi na ƙarya ne kuma tun daga ran da suka yi maganar kullum so suke sai sun zo sun goge ba kuskure ko wallahi kuskure ku kai ridda ne ma wannan ridda ne in ni na faɗi wannan shi shine itikadi na nayi ridda wannan abun kafirci ne maganar da kai ba abin da ko abin da aka ba wa annabi Ibrahim da wanda aka ba annabi Musa da wanda aka ba annabi isa da wanda aka ba annabi nuhu ba su ne ulul azmi minar rusul ban kada da annabi sallama to su hudun idan ka hada da su ka hada abin da aka ba su a waje daya wallahi bai kai na manzo Allah sallama shi kadai ba balle wani tijjani wanda tijjanin aka yi bayanin sa kai ma sai ka tsare shi kawai kara ce bata sa ba ma faɗa ko shi waye amma sai irin su albanin zariya sun faɗa su mai gari sun rubuta a littafi in kana so ka je ga wane ne shi tijjanin ko mutumin da bai wuce shekara ta 1150 ba dan Allah in tambayar da zaka shine yanzu duk sahabbai ba su samu falalar salatul fati ba kenan agon na ai ba daidai bane kuma kai mutum magana ya zo ya zagi saboda shi ba karatu yake ba ai duk wanda yana taba halittar mutum ko yana mutum gori to ba koyarwa yake ba cin mutunci yake in gaskiya ne in aka zo aka yi bayanin abu da dalili kai kawo dalilin da ya fi wannan kawai rantsuwa fa kake wallahi tallahi salatul fatiha ba salatul ibrahim to wannan dan ganye ma zai iya dan ganye ni shaye koshi zai ce wallahi salatul fatiha ba salatul ibrahimiya zai iya faɗa amma eh ka ce salatul fatiha ba salatul ibrahimiya ba mu aya ba mu hadisi in ba aya ba hadisi ƙarya kake yi kuma har a samu wani malami da sunan sunna a garin nan waye ce wa duk salatai falalla su daya. dalaka joni shirme ga manyan malamai nan ka karanta littafin alhirzul mani na asiyuti dida da littafin wani ne ya iktisarin sa ka karanta littafin jala'ul afham ka karanta littafin ka karanta ka karanta fatul bari za ga yadda ibnu hajar ya tabbatar da cewa salatu ibrahim salatu ibrahim shine afdalus salati afdalus siyagi sala duk sigogin salati shi ya salatu ibrahimiyya amma saboda son zuciya sai ga mutane suna faɗar abin da suka ga dama ni yanzu zan faɗo ta magana shi in ya isa ya faɗa salatul fati a matsayinsa na salati a cikinsa akwai sunan Allah akwai sunan annabi na yi imani da Allah na yi imani da annabi sai salama amma salatul fati a matsayinsa na salati ni ban yi imani da shi ba kai in ka isa ka ce ba kai imani da salatul ibrahimiyya ba ni ban gida da salatul fati ba kuma ba na yi ko ba ruwa ruwana da shi yanzu ma da kyar na kawo shi da ni daga ce in karanto ma salatul fati da ka wanda ka mun sauki ka ce in karanto suratul baqara kila wannan zan iya amma salatul fati wannan tana da wahala wannan tana da wahala saboda ba sunna bace ba addini bace wani ne kawai ya kirkiro cewa daidai take da qur'ani so dubu shida to na qur'anin qur'anin yan shi'a ko kuma na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma kar ku damu shi wannan yaron da ya wannan maganar aqidarsu ya faɗa da ya ce salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya wallahi wannan shine a rubuce a cikin jawahirul ma'ani ya abin da aka ce daidai ke da qur'ani so dubu shida qur'ani ba Allah ya tsare mu daga fada bata قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النصر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس ba malam ya koro isnadi zuwa ga Aisha Allah ya kara mata yadda sai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a cikin dare yana yin sallah a zaune kuma sai ya karatun sa a zaune ya halatta ko bai halatta ba za ka yi sallar dare ka zauna ka fara karatu a nan. kuma ya karatun fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan ya rage karatun da zai a sallah sauran kamar aya talatin ko aya arba'in to daga nan kama sai ya miƙe fakara a wahuwa ka'im sai karanta wannan aya talatin da ta saura ko arba'in yana tsaye sun maraka wa sajada sannan sai ya ruku'u ya sujuda sun masana a fin raka'ati thaniya mithla dhalik sannan a raka'a ta ma sai ya aikata irin haka ya halatta ka fara a zaune za ka yi aya 120 kana yin 80 a zaune sai ka miƙe kai 40 a tsaye sai kai ruku'u ka dago kai sujuda ka gama raka'a farko raka'a ta biyu kuma ka zauna kai haka duk ya halatta ma'ana fara karatu a zaune a karasa shi a tsaye kamar yadda yake cikin wannan hadisi na ya zo cikin sayul bukhari da sayul muslim da sauran littafan hadisi قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد خالد الحذاء عن عبد الله ابن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوعي bayan malam ya koro isnadi zuwa ga Aisha za ku dinna filfilolin ana ana sa matan annabi ne suke rawaitowa saboda shi dama gida raya shi ake da nafila shi kuma masallaci raya shi ake da farilla za ka yi rakatul fajiri ka yi a gida za ka yi sallolinka na rawatif ka yi a gida za ka yi shafa'i da wuturi ka yi a gida duk wanda matarsa bata bayar da shaidar yana yin kiyamun laili ba to baya yi mata ka tafi kowa sanin kana yin kiyamun laili a duk wanda ga matarsa bata san yana kiyamun laili ba kawai baya yi baya yi dole za ta farka watanan ta kana yi Watanan za ka fara idan ta biyu Watanan kana cikin sujuda ta farka Watanan kana ta iya ya farka wata ran duk gashi nan karatun kama sai ta sheta amma ba ka yi shi kenan kuma wallahi akwai asara a ce ba ka sallah cikin dare wallahi asara a ce mai girma a ce ba ka sallah cikin dare kamata yi idan kaga ba ka sallah cikin dare ka fara tunanin cewa ko ka yi wa Allah laifi ka fara wannan tunanin laifin mai kai kuma duk mutumin da ba zai kiyaye abubuwa kamar haka ba zai ringa tashi da daddare ba na farko ka daina ci ka kwanta in za ka ci abinci kar ka wuce karfe takwas baka ci abinci ba daga nan kar ka kare ci ko yunwa ka ji kawai ka sha furut bana sai kankana ko gwanda ka sai kankana ɗari biyu fa a yanyan kama ka sha kankana ɗari biyu mutum ba zai iya sha ba ni yanzu na fi wata biyu inda na wuce karfe takwas ban ci abinci ba to sai dai in sha kankana ko in sha gwanda ko in ci ayaba haka nake yi dan ma saboda ta in na gada ma a samu a goga min kokomba da citta da lemon tsami kawai in sha sai in je in kwanta da daddaren Allah ya taimaka na tashi sai ɗebo abinci na in ci ina ruku'u ina sujuda ina karatu duk cikin zai rarraki zai zama baka da wata cuta a tare da kai amma kawai dai kuma lalata ne kuma talauci yana ba ku tsoro Shi ne matsalar iya abin da kake da shi ka yi amfani da shi lalaba haka ba inda ma ban yi magana a ringa shan romo ba saboda romo yana kara mutum kwakwalwa ka tambaya ka ji ka samu romo haka na cow leg ko na kaza ko na tattabara ka ringa sha jefi jefi karka yadda baka ci ka ringa tara kuɗi wace ka tara komai Allah ya rubuta ma in Allah ya zaka tara zai kama hanyar da zaka tara muna gane ha wallahi na san lokacin da muke yin sahur da mangoro eh wallahi ka sha mangoro kawai shikenan ko ka ci da ka sha ruwa kuma kai azumi a ranar ba ya wuce ba kai ma ka jarrabe da ka iya amma na magana da malam Musa da malam Mamur sai su ana bayanin masu kudi kankana ina wani kudi a kankana ai ba wannan ba ne ta ba Allah sha mu daji karin ga Allah zato mai fadi ana inda zanni abdi bi yadda yake zaton Allah anan zaka same shi ka ci ka sha kawai abinda ba a so kai shine israfi ku ci ku sha kada ku yi israfi saboda Allah ba san masu israfi amma lalle a ringa kiwon lafiya kuma a ringa exercise alal akalla kai minti talatin kana tafiya dan tafiya gudu gudu duk wani abu da ka ce ma na lafiya ne ka ringa kiyayewa yanzu za ka yi wani abu guda daya ka samu habbatu sauda a man zaitun da safe kafin ka karya ka sha cokali daya da daddare kafin ka kwanta ka sha cokali daya kullum lafiya kalau zaka ji jikinka ka miƙe ba ciwon jiki ba kuma in wannan ba zai ba ka siyo habbatu sauda ka siyo zuma sai ka kwaba habbatu sauda da zuma ka ringa shan cokali daya kafin ka karya cokali daya in za ka kwanta za ka kana tashi lafiya kalau ina ga mu gaskiya kuma ka dan ringa motsa jiki ko a cikin gidanka ne ka ringa motsa jiki za ka kai lafiya kuma ga in kana irin wannan ma iyali ma ba su rena ka ba eh za za su same ka yadda suke bukata muna gane amma wannan banda masu mata daddaya masu mata da yawa ake magana malam baya koro isnadi zuwa ga Aisha Allah ya kara mata yadda shi Abdullahi ibn Shakik yake cewa na tambayi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi game da sallar manzal sallama ma'ana kamar da sallarsa ta nafila faqalat sai tace kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'iman yana salka ya kasance yana yin sallah dare mai tsayi a tsaye dare mai tsayi a tsaye ba wai tana nufin dare bane guda biyu ma'ana tana so tuna ma yadda yake yin da daddaren da tsayin a tsaye sannan walailan tawilan ka'idan sannan kuma a zaune ma ga ya daɗe yana yi sai ta ce fa'ida kara a wahuwa ka’imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun amma zala yi karatu gaba ɗaya a tsaye to daga tsayin zai ruku'u ya ɗago ya sujuda juda wa’ida kara a wahuwa jalis amma in ya gama karatu a zaune raka'a wa sajada wa wahuwa jalis sai ya zanto cewa ya yi ruku'u ya yayi sujuda duka a zaune ba tare da ya miƙe ba me wannan hadisi yake so ya bamu na fa'ida wancan hadisin na makaranta a baya in ya rage sauran aya talatin ko arba'in sai ya miki. sai ya karanto su daga tsayin sai ya ruku'u ya sujuda babu saɓani tsakaninsa da wannan hadisin kaga can ai bai gama karatun a tsaye ba a zaune baka ya miƙe yayi wani shi ya yayi ruku'u da sujuda a ina daga tsaye amma nan karatun yayi gaba ɗaya ya gama misali zai karanta suratul mursalat sai ya karance ta gaba ɗaya yana zaune to ruku'unsa da sujuda sa da ya zai yi a zaune amma sai karanta rabi amma ya miƙe ya ci ko rabi to wannan zai yi ruku'u da sujuda a ina a tsaye haka annabi sallama yake wannan hadisin kamar yadda faɗa wallahi ba su ake kawai mu ringa karanta mu ringa ce annabi yana kaza ba a practice za mu ringa yi in ba za ka yi wannan ba ka yi guda biyu kuma ga ɗaliban qur'ani da suke son su riƙe qur'ani duk qur'anin da kake karanta shi a cikin sallah ya fi zama ka gwada kuma gani ko guri ne yake baka wahala in ka yi shi da rana ka yi shi da rana bai yi ba to ringa sallar dare da shi ka ringa sallar dare da shi ka ringa sallar dare da shi wata ran sai ya zama maka mafatiha saboda albarkar wannan ga karatun qur'anin ga tsayuwar daren ga roƙon da kake yi wa Allah muna gane ha shi ma wannan hadisin ya zo cikin muslim da tirmizi da sauran littafan hadisi قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع السهمي أن حبسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إسنادي زواج حبسة إتماما تاتي كما زن الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة wa yurattiluha hatta takuna atwala min atwala minha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a cikin nafilarsa subha anan shine nafila muna gane yana yin ta a zaune zai yi karatu ya rera wannan karatu da dukkan ka'idojin karatu da haka sai zama wannan sura ta zama mai tsayi sama da yadda in ba rerawa aka yi tare da kula da cika ka'idoji ba sai ga tayi tsayi wannan kuma ka'ida ce duk da a cikin mutane akwai mai nauyin karatu akwai kuma wanda bai da nauyin karatu wani zai ma saurin karatu kuma ya cika ka'ida wani kuma ba zai ma saurin karatu ba tare da ya cika ka'ida akwai wanda yana da saurin baki muna gane amma kuma wannan saurin bakin nasa baya sa ya lalata karatu baya sa ya cire ka'ida baya sa ya yi kaza abin da ake so a nuna ma cewa manzal salama yana yin sallan nafila kuma yana yin ta mai tsayi muna karatu karatun qur'ani a ciki shi sa dan adam bayar da zai rayu ba qur'ani ba an ce dole sai ka haddace ba a'a ka samu ko ko juzuwa amma ne ka haddace da shi kake wannan tahajjudinka da shi kake sallolinka ya isa amma a ce ba komai komai ba to akwai matsala musamman matasan yanzu kar ka yadda a ce ba ka da komai da yawan mu shine kunya muke ji mu ga misali da Qur'ani mun tafi gurin Malam Mahmud ya koya mana da yawa ko baka iya ba in baka je ka koya ba baka iya ba wannan jahilcin yana nan tare da kai kuma wallahi abin da yake ban takaici shine ba wai ɗaliban ilimi ba malamai daga cikin malaman sunna sai ga wallahi yana karanta ma qur'ani kai ka ɗauka na janje na janje yake yana karanta ba ce dole sai ka kai ga irin wani ba amma dai basic abubuwa basic abubuwa da ba za a rinka samun lahani wanda yake jali a tare da kai ba ya kamata ka je ka koya amma wani ya karanta ma qur'ani wallahi sai abin ya baka tausayi kuma ya zo yana zagin yan bid'a bayan shi ma dan bid'a ne malami ba qur'ani ai bid'a ce ka taba ganin malami na sunna ko ba qur'ani ba a yi daidai gurgudu ba a ce sai ka haddace ba amma ka iya karantawa duk ayar da ta zo bakinka ka kawo ta kar kai mata lahani lahani na rashin iyawa wanda ma a ce tilawa ta ce ta dauki amma wallahi wani yana karatun qur'ani zaka sha mamaki kaga irin kaskan da ake hadawa wancan bawan Allah wallahi akwai malaman da in aka tashi hada mu zaka sha mamaki mutum ya karanta qur'ani yadda ya gara ma me ya ja masa shine baya yi baya yi wani alakarsa da aya fa sai ya zo zai ja ta a gurin karatu shine su bai da wata rana da yake tsaya ya maimaita ta bai da wata rana da yake tsayawa ya karanta ta wani ma taso wadda bai taba samun malami ko da na makaranta allo ya koya mai qur'anin ba ko abin tunanin tunaninsa shine za a karanta qur'ani da da ta da baki haka wani ke gani shi kuma qur'ani talakki ne dole sai an koya ma to matasan mu yadda aka cuce su ko kuma suka cuci kansu shine ba za su iya zuwa yanzu wani je gurin malam Musa wani je gurin malam Mahmud ya sa Qur'ani ya koya masa ka san daga gurin malamin qur'ani ka koya a ba za ka ji ba ko da gida ya karanta wani ma abin da zai qur'anin nan mai transliteration yake dauka doka ya karanta To tony fasto suna muƙabala da wani da wani da wani musulmi shine sai ce gashi nan an faɗa a cikin littafin ku walam yamsusuni bashara walam bagiya. <laughs> transliteration ya karanta wai walam yamsusuni bashara walam bagiya. wani ma daga cikin ku bai san ina karanta ba kuma yana ganin aya ja qur'ani saboda ba koya mai akai ba zuwa ya kawai ya dauki transliteration din nan na qur'ani wanda kawai ya karanto to da haka dole sai mun koya Allah ta'ala ya samu daga cikin wanda za su daure su koya قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته سلمة ابن عبد الرحمن yake cewa Uthman ibn Abi Sulaiman yake cewa Salama ibn Abdurrahman ya ba shi labari shi kuma yace Aisha ce ta ba shi labari matar Annabi sallallahu alaihi أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس من زن الله صلى الله عليه وسلم بمتبا سيدا كرشر يوسع يزم في يوان سلس أزونيكي معنى سلة دريد نافلة أزونيكي wasu malamai suka ce saboda tsufa wani lokacin suka ce saboda gajiyawa a zaune ke mafi yawan sallolinsa sallallahu alaihi wasallam ya tsufa ma duk da haka bai daina sallah cikin dare ba saboda duk wahalar da zaka sha a duniya ka daure ka shata lahira na nan zuwa muna gane ha wannan hadisin yana cikin muslim da sunan nasa'i da musnad na imamu ahmad abdurrazzaq ya kawo shi a cikin al-musannaf haka bagawi a cikin sharhi sunna قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عند أوصل رانا تند عند أوصل رانا ينزق ga Abdullahi بن Umar nan. zai ma bayanin sallolin annabi na rawatib abdullahi dan umar yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rakataini qabla adh-dhuhr yi sallah tare da annabi sallama sallan nafila ba wai yana nufin sun yi a jam'i ba a shi ma yana masallacin yana masallacin manzo Allah ya raka'a biyu kafin azhar wa rakataini ba'daha bayan an gama sallar azhar manzo Allah ya kare biyu nawa kenan hudu wa ni ba'da al-maghrib sannan manzon Allah sallallahu alaihi yayi raka'a biyu bayan maghrib wa ni ba'da al-isha'i fi baiti sannan yayi raka'a biyu bayan sallar isha a gidansa guda nawa guda takwas idan ka hada da rakatul fajr ya zama guda nawa guda goma wannan sai kira rawatib nafiloli ne da ake son mumini ya dage da su duk mutumin da yake yin sallar nafila raka'a goma sha biyu a rana to Allah zai gina masa gida a gidan aljanna shi sa ga wata riwayar annabi ya yi hudu kafin magariba am kafin azahar biyu bayanta wata riwayar ma hudu kafin bayan kafin magariba hudu bayanta ana yin hudu ma kafin la'asar manzo Allah salama ya ce mutumin nan Allah ya mai rahama Allah ya mai rahama yace shine wanda yake sallah raka'a hudu kafin ai sallar la'asar to duk wannan lafilolin su ake mu ringa kula da su shine sunnar ba zafin kai bane wannan shine sunnar a ringa aiki da irin waɗannan abubuwan wallahi da yawa waɗansu ba sa nafila kuma ahli sunna ne amma ba sa nafila idan mutum yana so ya kiyaye jam'i to ya damu da nafila saboda ana yin kiran sallah abin da kake hoping shine ka samu nafila to wannan zai sa ka zo masallaci da wuri ka yi nafila ka jira liman ya zo shi ma wannan jiran da kake ladan sallah ake baka kuma a zo a yi sallah amma mun iya zaman majalisa mai dukkan musu ba ruwanmu da sallah shi sa daga da yawan mu asara ta sami mu da yawa yanzu sai ga mutum shi dan kallon bal ne sai ga mutum dan kallon bal ne a gidan kallon bal fa kallon ya awa ɗaya da rabi ko awa biyu muna gane ha rana na ga wani wai bai da lafiya wai hawan jininsa ne ya tashi wai an cinye manchester ko satin da ya wuce ne wai shi ne jininsa yawo da ta amma na kai asara na rana su a cinye su dukansu wai manchester wai wani gasa sake sa wani ya zake yana ce shi dan manchester ne wani dan madrid ne wani dan kaza ne to sai mai dan ka zama dan manchester lada nawa zaka samu kuɗi nawa zaka samu to ba ta da amfani da kallon bal da siyasa saboda yan siyasa in sun san kaya su ringa dan yaga ba amma kallon bal asara ce to matsalar kuma shine in an je an gama kallon bal an dawo in ta karfe 8 ce to garbe 10 za a zo a zauna za a fara musu ai cristiano yana da goals yana da assist yana da possession club din ya possession me possession shi ma wannan a ce ai wane ya fi kokari assist ɗinsa guda biyu sannan ya ci ƙwallo uku da aka ya fi ai ta musu ba ba san ka ba baka san su ba ba ku da alaka ba mahajjini ya hau haka wannan ɓata lokaci ne wa'annan nafilfilolin su ne sunna na dare da rana ka ringa kwatanta wallahi idan kai sati ɗaya kana sallar dare ko su uku kai sai imaninka da kazar-kazar ɗinka da ibada ya canja wallahi wallahi kai da za ka taimaki kanka dukkan ranar ka buɗe ta da karatun ƙur'ani ka rufe ta da karatun ƙur'ani ka kai sallah a ciki ko da raka uku ne ranar ka kai na filfili a ciki wallahi ba wanda zai fi ka jin daɗi wannan shine zikirullah din alladhina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub amma sai ga mutane muna wasa da wannan Allah ta'ala ya tsare mu ka dage da yin nafilfili shine imani shine sunna ba musu da yan dariƙa ba wannan yan dariƙa condemn ne abinda suke rufe a kansa duka da yawansa majority shirme ne mafi yawan abinda suke yi shirme ne kuma ka tsaya musu da su zagin ka za su su ci mutuncin ka su wulakanta ka saboda babu hujja amma mai abin fada ai baya fada to amma su tunda ba su da abin fada za su yi to me sai ka tsaya kai zagi ka dage da neman ilimi ka dage da karatun qur'ani ka dage da wannan nafilfilin sai ka kaje ka samu ka gaba da Allah lami lafiya da in ta kama kai wa'azi kai bayanin abu kaza bid'a ne abu kaza sunna ne kai amma banda tsokana dan kaga watan tsokana ya zo yanzu yanzu wani zai je kawai layin su shi ba karantarwa yake ba kawai kafa speaker ai maulidi bid'a ne to tun kafin a ka aka san maulidi bid'a ne tun kana dan yaro ba maganar da ba haɗa kan maulidi bid'a ba ko in ba tsokana ba me yasa sai da wata maulidi zo zaka faɗa ka faɗa a masallacin ka kafin maulidi ya zo mana saboda wani sa'in su ma na sunna akwai tsokana <laughs> Allah tsare mu قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إبراهيم ابن آه إسماعيل ابن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال ابن عمر حدثتني حفصة عبد الله بن عمر يتي إرواتا حفصة تتباني لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي تكي تشوى abdullahi umar ya ce hafsa ta bani labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin raka'a guda biyu a lokacin da alfijir yake to sune raka'at alfajr kuma a lokacin mai kiran sallah yayi kiran sallah ma'ana mai kiran sallah na biyu wanda daga shi sai sallah yayi kiran sallah daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai raka'at alfajr ita wannan raka'at alfajr shine manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin duniya shi sa karka yadda ka ringa misin raka'at alfajr karka yadda kamar yadda gaya muku inda kana so ka tashi ka daina ci kana ƙoshi ka daina kwanciya let ka kwanta lokacin abincin da ka ci na dare ya dan sassauta sannan ka kwanta da wuri ka yi bacci da shi ne baccin awa hudu ko awa biyar in ka karanta in ka kwanta goma yi baccin awa biyar za ka tashi karfe uku karfe uku zuwa biyar ayya isa kai abin da za ka yi masu kokari karfe ɗaya suke tashi wani idan ya kai sha biyu ma baya koma baya yin bacci sai ya yi asuba dan dai ya mori daren amma mu inda ya ga mun yi dare to in akan addini ne da azumi ne goman karshe nan za a zo kowa ya baje bukatarsa a gurin Allah amma an ba nan ba abin da ke sami dare shine da kallon fim da kallon tiktok sai kallon ball ina tabbatar ma in kace za a yi ball barcelona da real madrid karfe ukun dare wallahi sai an cika gidan kallon sai an cika qala ayyub wa qurahu qala khafifatayn yace ina ganin cewa yayi ka su ne rakatul fajr ka dage da rakatul fajr kakka dai kai misin dinta sallar duha za mu zo kanta ita ma ka dage ka ringa yi ba ta tsofaffi ba ce ta kowa da kowa ce yanzu kai baka sallar duha inda baka yi akwai damuwa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر ابن برقان عن مي... ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات yace na haddace daga annabi sallama rako'i guda takwas da yake yi na nafila sai ce rakatai ne kabla zuhuri yin manzala yana yi raka biyu kafin a sallah wa rakatai ne ba'daha sai ya biyu bayan ta nawa kenan ba hudu ba warakataini ni maghrib yana yi raka'a biyu bayan magriba warakataini ba'dal isha yana yin biyu bayan isha amma a cikin gidansa saboda manzala sallallahu alaihi wasallam gidansa da masallaci yake kuma yana da yana da abin daɗi a ce gidanka yana nan kusa da masallaci magabata suna kirdadon su yi gida da masallaci saboda zama daga cikin wanda suke raye wannan masallacin ta fuskar karatun da za a yi ta farkar salloli kar ka yi da gidanka ya nesa da masallaci sai in ya zama dole in ya zama dole shi kenan kakura amma in dai kana da hali akwai advantage na farko ba za ka ringa misin sallah ba ‘ya'yanka ba za su ringa misin sallah ba matinka ba za su ringa misin sallah ba kuma a jami'i za a gidanku ya zama gida ne da ake tsaye da sallah gida ne da ake tsaye da kuma duk gidan da ake tsaye da sallah wannan gidan babu talauci ko wahala a cikinsa kuma wannan ita hanya mafi saukin da zaka kame 'ya'yanka a ce gidanka yana kusa da masallaci Allah ya samu dace qala ibn umar abdullahi dan umar yace wa haddathatni habsatu bi rakatayil gadati wa lam akun araha min annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hafsa ta bani labarin nafila da yake raka'a biyu ta asuba da safe ta asuba amma ni ban ga annabi sai salama yana yi ba me yasa bai gani ba ba gidansa yake ba duk wanda yake gidanka zai ga kana yin wannan al fajr za ma ka sa su yi don ka haɗa kaga wanda su ake kira rawati salloli guda goma rakawai guda goma biyu kafin azahar biyu bayan azahar kaga hudu biyu bayan magariba biyu bayan isha'i takwas biyu kafin sallar asuba wata riwayar hudu kafin azahar in ka haɗa sha biyu wannan su kira sunan wannan sunanun rawati kuma yana da kyau dan adam ya ringa kulawa da su karka yadda ka ce kawai na farilla za ka ringa yi duk wanda ya zama kullum farilla yake kirdado wata nan iya wasa sai ta kubce masa amma duk wanda ya zama ba farilla kaɗai yake kirdado ba a'a yana kokarin neman yayi nafila to za ga cewa jam'i baya wuce shi kuma duniyar nan nawa take ka ringa kokari kana yin ayyukan alkhairi saboda wani alkhairin kana gama sai ka mutu kwanan wani abokinmu abu sumayya bai da lafiya yana da ciwon zuciya amma da haka ya zo masallaci amma ana cikin sallah kuma ya faɗi mutu a ji asibiti ya mutu kaga ya cika da kyakkyawan aiki ran alhamis ya rufe wannan daura ta ƙur'ani ta makarijul huruf kuma kullum wannan shi ne rayuwarsa kuma da haka ya cika ka kalli malam gero sai da ya tafsiri ya je wa'azi ya dawo sannan ya samu matsala ya rasu kalli malam ja'far yana sallah aka harbe shi kalli albanin zaria ya gama karatun bukhari ya tafi gida aka harbe shi ma'ana ka cika da kyakkyawan aiki ita lahira ba magana ba ce ta kafafa magana ce ta wato ka abin da ya kamata shi kuma allah yana da alkawari in kai abin da ya kamata allah ba zai tozartar da kai ba ina tabbatar ma in kai abin da ya kamata tabbas allah ba zai tozartar da kai ba ka dage ka zama daga cikin bayin allah masu ibada saboda mai wata rana dole baka duniyan nan wani ya ce mana albaka wai mana albaka ta takallubu shams wa gurubuha min haythu la tums abin da ya hana kowa ya dawama ne fitowar rana da faduwa ta inda rana tana fitowa tana faduwa wata rana kafin ta fito an kai ka lahira wata rana kafin ta fadi da ranar an kai ka lahira isa ne ce ta duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan baqiya da ce duniyan nan akwai wanda zai dawoma a ciki da annabi salama shi zai dawoma kuma ba notice ba ka sani ba gobe za ka mutu ba ka sani ba sati mai zuwa za ka mutu ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa shi sa rayuwar ka ta zama abin da kake yi na alkhairi kar ka zidda daga cikin mutanen da ba su bautar Allah mutanen da suke cutar da al'umma mutanen da ba su yin abin da ya kamata wallahi za ka yi nadama a ranar alkiyama amma in ka ji tsoron Allah kai hakuri ka rike irin waɗannan abubuwa sai ya zanto cewa ka samu nasara a gurin Allah ta tabaraka ta'ala a ranar alkiyama na so mu karasa sababin amma ba zai su ba saboda mintuna ba su guda hudu ba ina ganin anan zama takaita abin da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.